بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسم نسورة الزاريات نعم أجي من فانا كرشم آية عشرين دوكو منكر تكسوشي kisoshi da ya shafi 'yan wuta da kuma makomarsu ita wutan kanta muka zo muka karanta ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yi bayani game da yan aljanna da kuma irin ni'imomi da ya musu tanadi a cikin gidan aljanna ya kuma gaya mana irin ayyukan da suka kasance suna yi a nan rayuwar duniya kafin shigan su aljanna daga cikin waɗannan ayyuka akwai iya laili daga cikin waɗannan ayyuka akwai yawaita istighfari daga cikin waɗannan ayyuka akwai infaki fi sabilillah a taimaki addinin Allah a taimaki bayan Allah akwai lura da ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba a bayan ƙasa Allah shi to suna lura da waɗannan ayoyi suna ta gabbori game da waɗannan ayoyi to duka bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana waɗannan ababa baki ɗayansu kuma sai ya yi rantsuwa ya ce abin da ya ba mu labari na wuta da aljanna tashin alkiyama gaskiya ne kwatankwacin yadda muke magana muka yarda cewa mu ne muke wannan maganar babu kokwanto akan haka Allah ya ce babu kokwanto game da al'amarin kiyama bayan Allah idan da zamu lura duk yadda ka ji wa'azi a cikin alkur'ani ko sunna duk yadda ka ji wa'azi ko da kissa aka ɗauko maka to da ka samu ƙarshen kissan ya tike akan maganar ranar kiyama domin dama alkur'ani sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafi rinjayen abin da suke karantar da bayi shine magana akan makoma ne yaya mutum zai je ya ci gaba da rayuwa bayan ya mutu wannan nasara a wannan rayuwar ita ce nasara madawwamiya nasara a rayuwar da mutum zai bayan ya mutu ita ce nasara madawaniya amma rayuwar duniya takaitacciyar rayuwa ce malamai suka ce yana da wahala ka samu mutumin da ya ɗana rayuwar duniya na tsawon shekara talatin ita yana da wahala mai kudi ne ko mai mulki ne a ce ya dana a duniya ya ji daɗi a duniya na shekara talatin suka ce domin galibi mutum bayi fara sanin daɗin duniya ko da a cikin daɗin ya tashi sai ya kai shekara ashirin da biyar ko da a cikin arziki ya tashi ko da a gidan sarauta ya tashi ya san duniya ya ji daɗin duniya sai ya kai shekara ashirin da biyar zuwa sama amma a kafa da shekara 25 ko a cikin daɗin yake sai dai ya ji daɗin a yaranta suka ce to idan aka ƙara shekara 30 akan 25 ɗin nan ga ya doshi shekara 55 kenan to abin da yake biyo bayan shekara 55 kuma a cikin rayuwa kamar wani bonus ne nan kuma ana ƙarewa ne da su zuwa asibiti cikin ana karewa ne haka ne sarki ya kai shekara hamsin akan kujerar mulki za ka samu ana anibasari cewa yau shekaransa hamsin akan mulki to sai ka kirga sarakuna guda hamsin a hamsin din baka samu guda uku da suka shekara hamsin akan mulki ba duk da cewa shekaru hamsin din nan da ake riritawa a akan mulki ya ci kusan shekara ishirin ko goma ko sha biyar a cikin hamsin din yana yawon asibiti ne daga wannan kasan zuwa wannan kasan haka ne ko ba haka ba haka ne to duniya ce to balle kuma wadda bai ma samu daɗin ba kai dai yanzu a ce shekaran ka arba'in ko arba'in da biyar har yanzu baka fara jin daɗin ba to in an baka daɗin ma na shekara nawa <laughs> eh, a je ma za a baka daɗin yanzu shekaran ka arba'in a duniya a je ma za a baka daɗin nan gaba na shekara nawa za ka ɗana Allah ya samu dace to mu yi kokari mu kyautata ayyukan mu domin samun waccan rayuwa madawwamiya Allah ya sanya albarka a cikin abin da zamu karanta za mu tashi a farkon aya ta 24 to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم الخيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأخذ فصكت ودمها وقالت فصكت وجهها وقالت عجوز عظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أوكي تنسر كيسي هل أتاك حديث بين Ibrahim al-Mukramin Allah yake kai ni karatu ko sauraron karatu shin labarin bakin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam waɗanda ake karramawa ma'ana masu daraja da kima Allah ce labarin ya zo maka ka taɓa jin labarin bakin Annabi Ibrahim masu daraja ababen karramawa ababen mutuntawa Allah ce ka taɓa jin wannan labari malamai suka ce duk lokacin da Allah ya zo ba da wata kissa ya sako kissar da irin wannan uslubin to ana so ne a da hankalin bayi su nutsu domin jin abin da zai biyo baya zama mun Ka kamar a ce hal ataka hadisul rashiya shin labarin mai rufe mutane da tsimuwa da magaji ya zo maka ai da ce to menene wannan to sai a fara baka labarin alkiyama Allah ya ce hal ataka hadithu baybi ibrahim al-mukramin shin labarin bakin annabi ibrahim alaihi salatu wa salam waɗanda ababan karramawa ne masu daraja da kima ya zo maka Allah ce iddakalu alaihi yayin da suka shiga gidan annabi ibrahim alaihi salatu wa salam faqalu salaman ay musallim alayka salaman suka yi mishi sallama assalamu alaikum qala salamu ya ce musu kuma salamun alaikum ya amsa sallama kawun munkarun ya ce musu wa alaikum salam ya ku waɗannan mutane baƙi da ban gane ku ba jama'a mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya aika mala'ika Jibril tare da rashiyar waɗansu mala'iku domin su je su halakar da mutanen annabi Lut alaihi salatu salam lokacin da za su tafi wannan halakar da <clears throat> mutanen annabi Lut alaihi salatu salam to Allah kuma sai ya ba su sako na bishara su tsaya a wajen annabi Ibrahim alaihi salatu salam a gidansa su yi mishi bishara cewa Allah zai azurta shi da ɗa ishaqa bayan ya samu da isma'il a farkon al'amari jama'a mun fahimta domin dukkan su biyu bishara aka mishi cewa zai aiki saboda ya ɗauki dogon shekaru a rayuwa bai aiki ba da yawa cikin malamin tafsirin alkur'ani suka ce annabi ibrahim ya doshi kusan shekara ɗari bai fara aihuwa ba to akan wannan girma nashi Allah ya bashi annabi Ismail tsakanin annabi Ismail da annabi Isaac malamai suka ce shekara goma sha uku a tsakanin su kaga ai kuma an sake samun rata to duk wani abu da ya zo dama ta irin wannan su ba, kaga wannan ai abin bishara ne mutumin da ya kare rayuwarsa ya kai irin waɗannan shekaru bai aihu ba to kaga idan aka ce mishi zai aihu ai kaga akwai bukatar a tada wanda zai mai albishir na musamman a wani wani cikin alkur'ani yana godiya ma Allah Alhamdulillah, wahabali ya al-kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'u du'a. Annabi Ibrahim yace alhamdulillah alladhi wahabali ala al-kibari Ismaila wa Ishaq. yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani aihuwa akan tsufana ya bani Isma'il ya bani Ishaq inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai amsa addu'a ne kaga shi bai kafin kirin addu'a ba yace na gode ma Allah dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya bani haihuwa akan tsufana na tsufa ya bani Isma'il ya bani Ishaq Allahu ka kaga rayuwar duniya a wannan aya da muka karanta yanzu Allah yake cewa annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibari Isma'il wa Isa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani aihuwa akan tsufana ya bani Isma'il ya bani Isa abinda na tuna shine wannan addu'an da yayi ya ambata cewa ya tsufa Allah ya bashi aiwa to a cikin alqur'ani lokacin kuma da aka fara gumaka aka zo ana tambaya wane ne ya fara gumakan nan sai mutanen gari suka ce Allahu akbar الظالمين قالوا سمعنا فتى da mutanen su suka zo suka samu gumakan su an sassara su guntu guntu kano ko suka ce man fa'ala hadha bi alihatina wane ne ya aikata wannan danyen aikin mu ababan bautan mu innahu la min az-zalimin lalle wanda ya aikata haka yana daga cikin azzalumi ya cuce ni bai kyautata ba kalu sai mutanen da suke kusa da wajen sai suka ce sami ina fatan mun ji wani saurayi kurhum yana aibanta su yana cewa bai dace a bauta musu ba yuqalu lahu ibrahim ana ce mai ibrahim kun ji a wannan aya ana cewa wani saurayi ne. to gashi rayuwa ta yi shi da ya ce na tsufa to duniya kenan malam yanzu labarin kuma shekaru dubbai ne da suka wuce shekaru dubbai ne da suka wuce malam haka rayuwa take wanda bai fahimci rayuwa ba shi ne yake ɓata lokacin sama abin da ba zai amfani shi ita rayuwa mafi alkairin wadda ya mori rayuwa shi ne wadda ya yi abin da bai amfani shi a rayuwa mafi alkairin wadda ya yi abin da bai amfani shi a rayuwa shi ne wadda ya yi addini a rayuwa gashi anan mutanen suna ta wani saurayi ne ya sassara gumakan gashi kuma a wani waje yana cewa tsufa ya kama ni ai lokacin da waɗannan mala'iku suka zo suka mishi bishara ma kada ya ce su a bashirtu muni ala annaka nasaniyar shibar ba zai masu bashirun kada ya ce a bashirtu a ala annaka nasaniyar shibar bishara don mu yadda tsufa ta tukub dinnan to duniya Allah ma ya ce za a yi auren ta a anguwa sai ka ji ana tabi ai an aurar da yar gidan wani malam a je a dawo ta zo ta gaida gida ta koma ɗaya biyu uku wata ran sai ka ji ana maman wani a je a dawo wata ran in ta shigo anguwar duk wanda ta gamu da shi a cikin samarin anguwar sai ce sannu dada sannu adda wata rana idan ta shigo anguwar sai a dinga ta sannu mama wata ran idan an zo anguwar ana neman dattawan anguwar sai a sata a ciki haka ne ko ba haka ba to wannan yau da gobe da ka gani ramadana mu je mu zo a ce ramadan ya zo a a ramadan ya kusa karewa a a ramadan ya zo a a ramadan ya kusa karewa idan mutum ba mai zurfin tunani bane a rayuwa sai a cin mishi bai ankara ba jama'a mun fahimta to a bisa waɗannan shekaru na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya turo waɗannan mala'iku su yi mishi bishara kuma zai aifi annabi ishaq bayan aihuwar annabi Ismail alaihi salatu wassalam izzakalu alaihi Allah ya ce lokacin da suka shiga gare shi suka shiga ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam qalu salaman sai suka mai sallama assalamu alaikum qala salamun qaumun munkarun yace musu wa alaikum assalam ya ku waɗannan baki da ban gane ku ba faraga ila ahlihi ai famma ila ahlihi sai ya sulale daga zaunar da bakin a inda ya zaunar da su sai ya suna ne kamar zai ɗauki wani abu sai ya shige wajen iyalansa fa a bi ijlin samin sai ya zo musu da gasasshen dan maraƙi kun ga yadda ake karban baki yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karɓar baki in dai a karɓi bako da cikin karramawa annabi ibrahim zakaran gwajin dafi ne duk ran da ka je bakwanta gidan shi ka kasa ka hatsari baki ne kaga bai san su ba amma yana shiga gida dama ma'abucin ciwo ne sai rigo wani dan maraki shi ne fa za a bi izinin samin ɗan maraki ƙosheshe sai ce kawai a yanka shi aka yanka aka je aka bankare aka gaggasa aka zo aka kawo bai fada bi ijilin sanin ya zo musu da ƙoshashen ɗan maraƙi faƙarraba hu ilaihim sai ya kusantar da shi zuwa gare su maimakon ya ce ku taso ku ci sai ya ɗauki naman sai ya kai musu inda suke zaune yace musu ga abinci bismillah sai ya ga ba su cin abinci sun iske fa kana sai yace musu kana sai yace ala ba za ku ci bane fa fa minhum kifa da yaga sun ki su ci abincin sai ya dan razana a ransa sai ya tsorata yace anya waɗannan baki dama jikina bai sace da su ba mutane ne da dama yayi inkarin su bai gama gamsuwa da su ba to amma gashi kuma ya kawo abinci ya ajiye abinci a gaba gare su sun ki su ci abinci fa aujasa minhum kifa sai ya razana a zuciyarsa amma sai ya koyi razana bai bayyanar da yadda za su gane ya damu ba kalu da ta kam sai suka ce mishi karka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin alim sai suka mishi bishara da wani da mai tsananin ilimi shine annabi isa ba sun bayyana mishi ba a cikin surat hud Allah ya sanya ce labarin cin abincin filla filla Ibrahim da bishara wannan bishara kamar yadda muka ambata shine haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya ce fama labisa an ja'a bi ijlin hamid annabi Ibrahim bai wani zauna ba suna isowa bai bata lokaci ba sai ya je ya zo musu da gashashen dan maraki ya kawo musu falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi lokacin da ya fahimci hannayensu bayi kaiwa zuwa ga abincin ma'ana sun ki su ci dama ai mala'iku ba sa ci ba sa sha na kira mu sai ya ji bai gamsu da su ba sai ya ji al'amarin su ya dame shi a ransa ta minhum kifa sai ya razana a cikin zuciyarsa kalu da ta kawo sai suka ce shi karka razana inna ursilna ila qaumin lut an aiko mu ne mu je mu halakar da mutanen lut alaihi salatu ke kenan kaga sun bayyana mushi ai suna da kuni wa imra'atuhu qa'imatun matar da tana tsaye a gefe tana gefe tana tsaye fa bahi ka sai ta fashe da dariya saboda daɗi da ta ji za a halakar da wa'in sallah a nan lokutan Allah yake fa basharna hadi isa sai muka mata bishara za ta haifi ɗa isa wa min wara'i ya yaqub bayan kuma isa za a ba ta gyara a ba ta jika annabi yaquba ƙarfiya wani ta sai ta shigo ni a alidu wa ana ajuzu yanzu dan aihu yadda na zama tsohuwa cikin ɗin nan waɗansu da suka ce ita ma a lokacin ta kusan shekara 80 zuwa 90 ai an sha ruwa a alidu wa ana ajudun wa hada ba ali sheka kace yanzu yadda nake tsohuwa tukun din nan dan haihu ga mijina shi ma ya tsufa tukun inna hadha la shay'un ajib tace wallahi wannan abin mamaki ne amma dai zamu gani yadda zamu shi ne ai annabi ibrahim a suratul hijr yake fa bima tubashirun to ta yaya bisharan zai aiwatu zamu ga ta yaya da ai jama'a mun fahimta to shi Allah akwai abin da bai iya ba ne <laughs> ba abin da bai iya ba ba abin da bai iya ba Allah ya samu dace Allah ya samu dace fa aujaba minhu al-kifa saboda haka sai ya razana a cikin ransa game da al'amarin bakin nan kalu la takam sai suka ce shi karka razana wa basharu bi gulamin alim sai suka yi mishi bishara da wani da mai ilimi shine annabi isa idan ka ji bi gulamin alim annabi Isa'il in ka ji bi gulamin halim annabi Isma'il malamai suka ce wani ita ce karina da ake bambance bisharar aihuwar annabi Isma'il da annabi Isa shi bi gulamin halim wannan bi gulamin alim Za ya faɗi za ya ɗauka <laughs> eh, annabi Isma'il shi ne uba malarabawa duka annabi isa ne uba wa banu isra'ila shi kuma annabi ibrahim ne baban kowa kenan millata abikum ibrahim eh shi yasa annabi ya ce ana da'awatu abi ibrahim ni fa addu'ar babana ne annabi ibrahim Allah ya samu shi. fa aka bala timra'atu fi sarratin sai matar ta fuskanto a cikin daga murya fa sakkat wajha ta mari fuskanta da ƙarfi irin ta ji bacci ne ko farki ta ga ana cewa za ta aihu za ta aiki. kuma sako ne daga bakin mala'iku fa sakkat wajha sai ta mari fuskanta wa kana tace a aqim yanzu tsohuwa tuku kuma ba bakarariya wanda ba ta aihuwa kuma za ta aihu in ma bacci take ne ta tashi Allah ya ba ba shi bane baki aiki to ba ku gana na Maryama ba ita a ranar da aka mata buzan ta samu ciki a ranar da ai ai hikima ce sa kaga ana bin abun matakai matakai babu wani abu da Allah zai gudanar da shi kuma a ce na da wahala har sai an bashi lokaci ko an bashi kwanaki kafin a yi shi sai dai hikima ta hukunta haka din a yi shi gwargwadon yadda alkairinsa zai tabbata yadda hikima za ta zartar da shi amma babu abin da ba zai yiwu a lokacin da ake bukatar yi babu shi babu shi kano ka zaliki kano rabuki sai suka ce mata haka dai ubangijin ki ya ce haka dai ubangijin ki ya ce shi dai ya ce za ki aihu da ki aihu to yanzu kuma ta yaya za ki aihu wannan kuma ya rage miki amma dai za ki aihu da ki aihu eh haka da nan Maryam aikin ta wannan tambayoyi malaika Jibril ya ce matasa ba an zo a nemi shawaran ki bane Allah ya ce kawai a ga miki ne da ke ayi ba shawarar ki ake ne ba wa kana amran maqdiya al'amari ne da an riga zartacce an riga an gama komi da komi kawai da a baki labari ne miji walan yansasni bashar walan aku bagiya bare kai kuma ta wannan duk shi ake bukata ba to kuma sai ga shi to haka Allah yake duk wanda ya fahimci irin waɗannan kissoshi da yadda Allah yake aiwatar da abubuwan da yadda yake su cike da hikimomi cike da wa'azuzzuka zai fahimci babu abin da Allah ba zai iya yi ba Allah ya ishi ba ya rike shi kaɗan ba a wani kuma ce a lokacin lafi bikafin abdan a yi ta mamu bikafin abdahu wa yi kawai kuma na kabilari na min Allah ya ce a lokacin lafi bikafin abdan Allah ce yanzu Allah bai shi bawa ba Allah ce yanzu ni kaɗai ban ishe ka ba wa yi kagufu na kabilari na min doni Allah ce ana tara zana ka da waɗansu abubuwa da ba Allah ba duk abin da ba Allah ba ba shi da ta'asiri a kan cin gashin kansa da idan kana so ka fahimci ka kalli yadda mutane suke rayuwa idan ka ga rayuwar mutane yadda suke mu'amala wallahi kai ka san akwai Allah kuma ka san ba wanda yake da ta'asiri na cutarwa ko amfanarwa idan ba Allah ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ka dubi yadda yan siyasa suke idan kana ganin mutum mai mukami ne a a dan takarar shugaban kasa ne a a dan takarar gwamna ne ka yadda yake shugubi ba hutu a tafi kan nan a tafi kan nan a shiga wannan lungun a tafi wannan kororon idan yana da wani ta'asiri ba su sai kashe yan takarar ba kawai ganin kawai yadda ake buga an buga ya shiga nan ya fito ya yi magana ya jefa magana a jefa mishi magana wallahi ya nuna bayi da ta'asiri da zai iya wani abu da sauran yan takarar ne to dan me kai zai razana ga wanda suka rike mishi wuya ma ya rasa yadda da su haka ne ko ba haka ba? haka ne ba wani wanda yake da ta'asiri akan cutarwa da amfanarwa idan ba Allah ba وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله الله يجي وإن يمسك الله بضر إذا الله يشافيك لوتمثلا وتتوتا فلا كاشف له إلا هو ba mu iya yayin cutar idan ba Allah wannan ke sa kaga consultant ya kai ya kawo ya cika ya fatsi a wata biyu ko uku sau ɗaya ma yake ziyartar wani asibiti haka yana gani ba shi zai kwanta ya mutu saboda ba abin da zai iya kawa wa in yanzu kallon bujurin ko likitoci su ba ta mutuwa suna mutuwa Allah ce in yanzu da bidurun in Allah ya shafe ka da matsala fala kashifa lahu illa huwa ba wanda ya isa ya yi wannan cutar idan ba Allah ba saboda ka zai zai duba ka ya yi rubuce rubuce idan ya gama zai tafi sai ce Allah ya sauwake domin ya gama iya abin da bai iya amma duk wasa bai isa ya zo kan gadon ya ce sauka ka tashi ka tafi ba haka ne ke ba ka ba gwamnati ya duba ka sai ce a bashi dubu ɗari uku gwamna in zai tafi sai ce Allah ya saboda shi ma wa sa ya kare bai isa wani likita bai isa ya bakin gadon ya tsaya ya caje kai sai ka shiga tafi ka tashi ka tafi ba Allah ya ce sai ni in na caje kai sai ka tashi haka ne Allah ya sa mu dace Allah ya ce qalu kazalika qala rabbuki suka ce haka dai ubangiji ya ce yace ya ce za ku aihu za ku aihu za ki aihu za ki aihu za ku aihu da isaka innahu huwa al-hakimul alim lalle Allah mai hikima ne kuma Allah mai ilimi to Allah sai ce قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بلد من المسلمين وتركنا فيها mala'iku ne qala sai yace fama khatubukum ayyuhal mursalun ay fama sha'anukun ayyuhal mursalun to me ke tafi da ku me da ku qalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin mu dinnan an aiko mu ne zuwa ga mutanen nan mujrimai su ne mutanen annabi ne dama mun zo ne mu zango anan idan muka baka bishara na aihuwan annabi isa kuma sai mu wuce mu je mu halakar da su inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min din domin mu saukar akan su mu yi musu ruwan hijaratan min din waɗansu duwatsu na gasassun laka laka ne aka gasa shi a jahannama waɗannan duwatsu su ne Allah ya a zo a kifar da garin idan aka agata, ta ta yi sama ta tashi can sai a musu ruwan wannan duwatsun sai kuma a kifo su sai a halakar da su inna suna ila qaumin mujrimin an aiko mu ne zuwa ga mutanen nan mujrimai linursila alaihim hijaratan min tin domin mu saukar a kansu ruwan duwatsun laka musawwamatan inda rabbika lil musrifin masu alama daga wajen ubangijinka domin waɗannan mabarnata da suka wuce gona da iri musawwamatan ai mu'allamatan kowace an mata alama da yawa daga cikin malamai suka ce alamar shine duwa duwatsu da za su bugi wadda za su buga an rubuta sunayensu a jikin waɗannan duwatsu waɗansu malamai suka ce a'a ba sunayensu aka yi ba amma alama aka yi wa duwatsu waɗannan duwatsu ne na halakar da mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam tun da din ai an yi ruwan su kala kala ma waɗansu mutane ma daban to waɗannan sai aka musu alama nan musamman ne harsashi ne na mutanen annabi lu alaihi salatu wassalam za mu je mu halakar da su ne za a yi musu ruwan waɗannan duwatsu jama'a mun fahimta dukkan abin da kaga ake magana a'a an ba da izini doka a'a namiji ya aure namiji da sauransu su dukkan waɗannan ababa yahudawa suna yin shi ne saboda hasada ma al'ummar musulmi saboda hasada ma bayin Allah saboda su samu damar mamaya akan bayin Allah domin sun sani babu wata al'umma da za ta fada cikin irin waɗannan miyagun ayyuka face Allah ya walakanta ta ya kaskantar da ita babu wata al'umma da za ta fada wannan harka na ruwaki face Allah ya ɗaiɗaita wannan al'umma a ce Allah ya daidaita wannan al'umma duk sun sani Allah ya gaya mana wurare a cikin alkur'ani da yawa cewa abin da ke sa suke kullo da waɗannan system daban-daban hasadan min indi an kusurin. Allah ya hasada ce kawai a ransu hasada ce kawai yadda ya zama la'ananne ya ga kai ma ka zama la'ananne to wanda kuma bai san addini ba shi yana ganin ai wayewa ne kana ganin ayatin dan adam ne yana ganin ayakin dan adam ne a bar su kawai su yi abin da suke so al'umma ta zauna eh al'umma ta zauna babu tarbiyya al'umma ta zauna babu tarbiyya ba za mu ce duka ba amma galibi duk inda kaga kungiyar yan adam yan adam din nan galibi manufar su kawai mutane su zauna kamar ba su da Allah idan yarinya ta za ta zauna gidan ubanta ba a batta shine manufofin su galibin waɗannan ƙungiyoyin haƙƙin ɗan adam ɗan adam ɗin ku lura wallahi galibin su banda ɓarna a tsakanin al'umma ba abin da suke bukata shi suke karewa a ƙungiyoyin haƙƙin mata akwai waɗanda suke walakanta mata a duniya kamar karuwai ga su nan duk sun zubar wa mata da mutunci to su karuwai ba ba su bane damuwar su ƴaƴanku da suke cikin gidaje su ne za a zuwa karɓa musu haƙƙinsu akwai wata mata a duniya da take walakanta mace kamar karuwa idan kuna so ku karbi haƙƙin mata da haƙƙin mata me yasa ba za ku je ku magance matsalan karuwai ba ba waɗanda suke tozarta mata a duniya irin karuwai karuwa karuwa ta je ta tsaya a bakin titi tana jiran namiji mata akwai wanda suke zubar muku da mutunci irin waɗannan yan iskan haka ne to ba manufar su wai hakkin mata bane manufar su a bar matan su rayu kamar ba su da Allah idan ta ji karuwanci za ta yi ta je ta duk abin da kake so ta yi ta je ta yi shine yanzu ba gashi nan waɗannan zindiƙan Kano da aka yanke musu hukuncin kisa ba to suna nan munafukai kungiyoyin suna so su fita su yi magana cewa idan an kashe su an tauye hakkin su to sun san akwai matsala sun san akwai matsala duk shekin da ya fito ya yi magana zai ga yi a zaji manzan Allah a tozarta manzan Allah a yi hukunci da hukuncin Allah kana allah kana salati munafiki ka fito ka yi magana za ka ga yadda Allah zai yi da kai da zuriyar to suna sun rasa yayi za su fito ba abin ne jama'a mun da to to damuwar su kenan damuwar su kenan yawa idan mutum ya ce ba zai yi sallah ba zuwa kowa da su to wannan shine haƙƙin dan adam ne ai na ga muku can shekaru sun kawo mini ziyara wata kungiya su eh malam muna so a dinga dan nasiya a dinga dan jan hankali yanzu ana walakanta mata ana da mata ana yawan cin mutuncin mata a gidaje ana dukan mata mace to ku da kuka ce wa eba eh man kan du man kan du me fa idan an dake ta barata na ba haka ne mana ku ce wa eba eh man kan du man kan du idin beta ita ma sai sai ta tasa shi kawai ai ƙaryar banza ƙaryar wofi kai yanzu kai da wofi ba mankan dubu mankan dubu ƙarya ne to amma abin ne ana farko gangarsa ne dai dole a tusa wa mutane menene ci gaba me ci gaba wa mace ta tana tuka sarauta babu ba wahala bane hayati ya zube ita mace ado da kwalliya da karya ɗan kwaliya ta santa da shi aka daidaita a cikin kwalliya da ado wa huwa fil kitab ghayr mubin wanda in ana cikin ce kuce ba ta iya sakewa ta zakar kare ta yi bayani haka ne ko ba ta to mace kenan ta je ta a nemo a kawo mata a saya mata zai a saya mata ababen da za ta rayu da shi amma mace an ji an koya mata noma an ba ta sanya an ba ta mata lokacin ne su ga mata kamar karuwa suna yawo a wadatance shine bukata kar ku dauki mutanen nan alkhairi suke miki da mutane eh haka ne <laughs> Allah ya sa mu dace saboda haka yana daga cikin mafi munin aiki da bawa zai bayi da su wallahi Allah ya daidaita su su ne waɗannan ƙungiyoyi kun san an samu har a cikin garuruwa irin namu an samu waɗannan fitintun a baya ko eh waɗansu mutanen banza suka ɗaɗɗaure ma abin gindi har aka samu akwai ƙungiya na musamman irin waɗannan wadda suke wannan harka na luwaɗi a tsakaninsu suka ce to an aike mu ne mu jimi musu ruwan duwatsu musawwamatan inda rabbika lil muslimin fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin sai muka fitar daga cikin wannan alƙaryar duk wanda ya kasance daga cikin mu'mini duk wanda ya imani da Allah an fitar da shi ba mun karanta a karatun mu suratu eh, suratul qaf cewa annabi lut alaihi salatu wassalam lokacin da waɗannan mala'iku suka je gidansu ba mutanen sun biyo su ba to karshe Allah ya ce shi fa asiru bi ahlika bi qit'in min al-layl cewa ka kwashe waɗanda suka yi imani daga cikin iyalanka jama'arka a cikin yankin dare ka fita da su to shine ma'anan fa akrajna man kana fiha min almu'minin sai muka fitar da duk wanda ya kasance a cikin wannan alƙarya daga cikin mu'minai ma'ana muka fidda su fa ma wajadna fiya ghayra baitin min almuslimin kuma ba mu samu wani gida a cikin alƙaryar ba banda gida ƙwaya daya daga cikin gidan musulmi wanda suka yi imani suka mika wuya wannan gidan annabi lut alaihi salatu wasalam shi ne kadai sai daidaikun waɗanda suka yi imani amma duk gidajen alƙaryar gidajen fasikai ne wannan gida dai na annabi shi ne yake dauke da masu imani a ciki banda matarsa ɗaya daga cikin waɗanda ta kangare daga barin abin da ya kira a kai ta haɗa kai da sauran waɗanda suka kafirce ma Allah Allah yake wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al-azab al-alim Allah ce kuma mun bari a cikin wannan alƙaryar aya ga waɗanda suke tsoron azaba mai radadi ma'ana duk wanda yake tsoron azabar Allah Allah yake a game da al'amarin mutanen annabi Lut abin ya faru da su a cikin alƙaryar Allah ya mun bar mishi abin da zai zama mishi abin wa'azi a cikin wannan alƙaryar Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce wa in musa iz بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم الله يسوى في موسى حتى kuma game شأن النبي موسى عليه الصلاة والسلام شكرا cikin النبي موسى kisar annabi Musa Allah ya ce nan ma akwai ayoyi da za ku ɗauki wa'azi in arsalnahu ila fir'aun Allah ce yayin da muka aike shi zuwa ga Fir'auna bi sultanin mubin da wani hujja bayyananne shine ayoyi da Allah ya ba wa Annabi Musa alaihi salatu wassalam waɗannan mu'jizozi irin sandarsa irin hannunsa da dai sauran waɗannan ayoyi Allah ya ce ya je ga Fir'auna da waɗannan ayoyi bayyanannu fatawalla bi rukunihi Fir'auna sai ya juya baya da shi da jama'arsa fatawalla bi rukunihi ay fatawalla bi jundihi wa sultanihi wa quwwatihi duka sai juya baya duk wanda yake tare da shi bai yarda ya yi tafiyar annabi Musa ba duk abin da ya mallaka na dukiya da mulki ya tattara su waje daya yace bari ya faɗa da annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan bi rukunihi wa qala sahirun aw majnun yace annabi Musa masiyarci ne ko mahaukaci ne fa akaznahu Allah yake sai muka damke shi wa tunuruhu da shi da jama'arsa fa nabadnahu bil yammi Allah yake muka watsa su a koyi. wa huwa mulim Allah yake ruwa ya ci shi ya mutu yana don zargi yayi abin da bai dace ba makan shi jama'a mun fahimta lokacin da annabi Musa alaihi salatu wa salam kai jama'a wa'azi ya wuce an yi wa'azi an yi wa'azi ababen da aka karantar da al'ummomi idan kana ji malam ya isa ya sa ka shiga ruwan hankalinka ya isa ya sa mutum natsuwa kuma ɗaya daga cikin dalilan da yake sa ake ba mu waɗannan kisoshi wallahi shine saboda ya zama mana wa'azi yadda ka ga wannan annabi Musa da mutanensa sun wuce ko ba su wuce ba wallahi haka kai ma za ka zo ka wuce wata ran sai an tashi a ƙwaryar garin nan a nemi wadda ya san ka wadda ya san ka ma ya mutu wadda zai ce ya taɓa garin ka ba ya mutu yanzu duk bauchi akwai wadda ya san ya kudin bauchi amin to haka rayuwa to idan ka kyautata sai ka bar Alkai mai kyau yanzu duniya za ka bar da ya kudin bauchi haka rayuwa haka rayuwa take haka rayuwa take lokacin da annabi Musa alaihi salatu wa salam ya je wa Fir'auna da wa'azi lokacin da ya fara bayyanar da abin da zai bayyana Fir'auna ko sai ya tashi ya yi mukuri kan annabi Musa wa يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عبت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال فرعون فرعون يتدعوني ذروني أقتل موسى يتكبرني إن كشي موسى وليدعو ربه zai je ya kira ubangijinsa ya rama shi? ka ji alkur'ani ko idan kaga mutum wai bayi da mutunci bayi da kirki to a qur'ani sai a bashi labarin wani maras mutuncin da kai ko albashi aka baka baka isa kai irin rashin mutuncin sa saboda amma wa'azi sai kuma a gaya maka shi ma wancan maras mutuncin an biyar da shi balle kai wallahi ma na rayuwa ba abin da zaka mata ado irin alheri kamar yadda muka yi magana ne akan infaki ka tsaya ka ciyar bayin Allah sai a ya shekara ɗari biyu bayan ka mutu ana tali sai a ce a garin nan wani yana daga cikin waɗanda suka taimaki bayan Allah suke ciyar da bayan Allah in ka rike kuɗin a ƙugun ka za ka mutu ka bar su zan ce gida nawa aka yi na masu arziki za ka samu iya familin da yadda suka shahara da arziki da dukiya ba su taɓa ɗaukar ɗan bare su sa karatu ya zama wani abu ba sun wuce ko ba sun wuce ba sun wuce dukiyar za su iya ba ma anguwa karatu kuma a yi karatu duk wanda kaga yayi karatu dan family ne amma ba za a taba daukan dan makwabci ba ne a biya mai kuɗi yayi karatu ya zama wani abu ba to amma dai ai duka an wuce to rayuwa alkhairin ta shine ado ado ado ba sa babbar riga kai kwalliya ka sa darshi ne ado ba kai aikin alkhairi wanda yabon alkhairi shaida na alkhairi zai tabbata akan ka shine wa kana fir'aunu fir'aunu yace zaruni ku bar ni aqtul musa na kashe musa wal yad'u ya yake kira ubangijinsa a akhafu an yubaddila dinakum don ina tsoron kan ya canza muku addinin ku daga addinin da muke yi aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya bayyana da wata barna a cikin misra kai ku bi samun majalisar aure ne yake nasiya eh inni akafu an yubaddila dinakum ina tsoron kar ya canza muku addini au an yubjira fil ardi al fasad ko kuma ya bayyana da wata barna a bayan kasa wai ka ji fir'auna ne yake cewa annabi Musa zai bayyana da barna wa Musa sai annabi Musa ya ce mishi inni ustu bi rabbi wa rabbikum ai kafin na fito da awar na nemi tsari a wajen Allah ubangiji na ubangijinku min kulli mutakabbirin ya tsare ni daga duk wani kangararren da la yu'minu bi yawmil hisab bai imani da ranar hisabi ba bai imani da ranar alkiyama ba annabi musa ya ce mishi ka gani fir'auna nan gani nan bari domin ban fito ba sai da na shirya inni ustu rabbi wa rabbikum kafin na fito na nemi kariya abin Allah ya kare ni min kulli mutakabbirin daga duk wani shedanin kangararre la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ranar kiyama ba jama'a ai kun ji ko wayannan abubuwa da ya sai sun suka ɗaiɗaiku da shi da waɗanda suka yi. shi sai tarihi kuma malam wani ikon Allah akwai wani mutum a cikin mutanen Fir'auna shi ya boye imanin san turkin ya fahimci da'awar Annabi Musa gaskiya ce saboda haka sai ya boye imanin da ya ga daga ta yi daga yau Fir'auna ya tashi yana kan zun kishi Annabi Musa Allah ce wa qala rasulun mu'minun min ali fir'auna. min ali wa

كذاب ويا قوم لكم الملك اليوم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا فمن ينصرنا من بأس الله إن min fir'auna sai wani mutum mu'mini a cikin mutanen fir'auna yaqtumu imanahu wanda ke imanin imaninsa sai ya tashi a wajen yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yanzu kuna kashe mutum don kawai ya ce Allah shine ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma gashi ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga ubangiji ga dalilai ya kawo daga ubangijinku ya nuna muku Allah ne ya aiko shi yace ni ban ga abin cita ba dan mutum ya ce zai Allah wa in yaku kadiban fa alayhi kadibu idan ƙarya yake yi ba Allah ne ya aiko shi ba yace Allah ne ya aiko shi ƙarya ba ta kare akan shi wa in yaku sadikan in kuma ya kasance mai gaskiya abin da ya faɗa din nan gaskiya ne yusibukum ba'd alladhi ya'idukum to fa duk abin da yake zai same ku sashin abin da yake zai same ku zai same ku dama in ba ku bi Allah ba ga abin da ya faɗa to yusibukum ba'du allazi ya'idukum sashin ababan da yake zai same ku zai same ku inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab kuma Allah bai shiryar da duk wani mabarnaci makanyaci duk wanda ya zo da ƙarya Allah zai tozatar da shi wa ya kan yace ya ku mutane na lakumul mulku yau yace da mulki a hannunku yau yace a misra duk abin da kuke so ku da ku yi amma ba ku tunanin gobe ko fili ne zai zo da shi fa man yansuruna min ba'athillahi in ja'ana wa zai taimake mu idan azabar Allah ta zo mana ba za ku gyara ba mu yi tafiya daidai jama'a babu abin da wannan rajulun mu'minun min ali fir'aun bai gaya musu ba na jan hankali karshe yake musu fa satazkuruna ma aqulu lakum wa amri ila Allah yace fa tafakkuruna ma aqulu lakum yace za ku zo ku tuna duk abin da nake gaya muku yanzu sun tana ko su tana ba ya wuce wa'azi an yi shi waɗannan su zo su wuce kai ma naka zai zo ya wuce wanda ka ɗauka kai amfani da shi sai ya zama rahama da jin kai gare ka wanda kai watsi da shi sai ya zama hujja gare ka Allah ya sa mu dace Allah ce fa akaznahu sai muka kama fir'auna muka danki fir'auna wa junudahu da shi da rundunarsa jama'ar da suka bi shi akan tafiyarsa fa nabadnahum fil yammi Allah ce muka watsa su a cikin kogi ba a ruwa ka da su ba wa huwa mulim Allah ce ya isa ga Allah kuma yana abin zargi shikenan rayuwa ta kare mulki ta kare al'amari kuma duka ya zo karshe Allah ya sa waɗannan isoshi da muke karanta su zama wa'azi gare mu Allah ya sa su zama wa'azi gare mu to bayan Allah sai mu fara anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu daura subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka amin amin Allah ya amsa mana Allah ya biya bukatu Allahu akbar Allah ya maka rahama Allah ya sa ya aljanna